Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 16, 19 da 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo za a same mu ta voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makiri ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an dakatar da shugaban karamar hukumar sadauna a jihar Taraba biyu bayan binciken da aka gudanar don a gano masu cuna tashin hankali a yankin Mambila da yake ciye yi cinyewa. Bayan haka muna da rahoto a kan taimako da gwamnatin tarayya take baiwa marasa galihu inda wannan taimakon ya kai jihar Bauchi. inda aka ba mutanen da za su amfana da wannan taimako dubu goma goma za ku kuma ji hira da wakilin mu sale shau ashaka ya yi da shugaban wata kungiya ta konsen najeriya wacce take kira da a dakatar da shugaba buhari saboda rashin lafiyarsa da ke hana shi aikin shugabancin ƙasa. wakilinmu a port kuma ya aiko mana da rahoto a kan ziyarce-ziyarce da shugaban masu rajin ballewa daga najeriya namdi kano yake yi inda ya ce ba za a gudanar da zaɓe a jihar anambra ba a lokacin da yake ziyara a gurin muna kuma ɗauke da sharhin wasu jaridun jamhuriyar nijar wanda silimin muni barma zai gabatar da sakonni kuma da kuma saurare kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. 'Yan sanda a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun tsare masu zanga-zanga sama da ɗari a birane daban-daban na ƙasar bayan da suka yi kiran a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙarshen shekara nan. An yi zanga-zangar ne a Kinshasa babban birnin ƙasar da birnin Goma da ke gabashi da wasu biranen ƙasar da dama. Waɗanda suka shaida boran a birnin Goma sun ce 'yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar. zanga zangar yayin da a kinshasa kungiyoyin manema labarai suka ce an tsare 'yan jarida da dama na dan wani lokaci a jiya litinin ofishin kar haƙƙin bil'adama na haɗin gwiwa da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya a congo ya yi allah wadai da tsare masu zanga-zangar da aka yi yana mai cewa kama mutane ba bisa ƙa'ida ba ya yi hannun riga da yunkurin neman bayanai da kuma 'yancin yin taro waɗanda duk kundin tsarin mulkin congo ya ba da damar a yi a watan disambar da ya gabata wa'adin mulkin da doka ta tanada wa shugaba joseph kabila ya cika wanda shine na biyu na kuma karshe lamarin da ya haifar da tarzoman siyasa a kasar. yayin da ya aiki da saƙon twitter da ke cewa babu wani hargitsi da ke faruwa a fadar white house shugaban amurka donald trump ya nada janar john kelly mai ritaya wanda mutum ne da bai amincewa da rainin wayo a matsayin shugaban ma'aikata na fadar white house Trump ya nada Kelly ne a wani mataki na samar da daidaito a gwamnatinsa wacce ta kwashe watanni shida tana fama da matsaloli da suka hada da samun koma baya a fannin aiwatar da tsare-tsarenta da sauyin ma'aikata da kuma kwarmatawa manema labarai sirrin gwamnati. Cikin sa'o'i aka miƙa wa sabon daraktan yada labarai na fadar White House Anthony Scaramucci takardun sallamansa a wani abu da ake ganin alama ce da ke nuna cewa wato kelly ba zai nuna sani ko ba sani ba sabo wajen gudanar da aikinsa matakin da reince prebus ya kasa ɗauka a lokacin da yake shugaban ma'aikatan fadar white house salaman ta scramoci na zuwa ne sama da mako guda bayan da aka yayata zuwansa a matsayin wanda zai maido da martaban sashen yada labarai ta fadar white house zuwa zuwan skramochi ya haifar da ɗarɗar a zukatan ma'aikatan fadar bayan da ya yi barazanan zai kori duk wanda yake ake zarge da kwarmatawa bayanan sirri na gwamnati ga manema labarai sai dai ba da jimawa ba skramochi ya samu matsala bayan ya yi wata hira ta wayan tarho da wakilin jaridar da new yorker inda ya furta wasu kalaman batsa wanda suka janyo wa gwamnatin trump abin kunya hukumomin rasha suna haramta wa jami'an diflomasiyyar amurka da iyalansu yin amfani da wani gidan shakatawa mallakar amurka da ke wajen birnin moscow a wani mataki na mai da martani da shugaban fada kremlin vladimir putin ya dauka a ran lahadi ta gabata shugaba putin ya umarci amurka ta rage yawan jami'an diflomasiyyar 775 daga cikin 1200 da ke zaune a kasar a matsayin martani ga sabbin takunkumin da amurka ta kakaba wa rasha saboda hannu da ta sa a zaben shugaban kasar da aka yi a bara zuwa yanzu shugaba donald trump bai ce uffan ba tun bayan da putin ya ayyana wannan martani a jiya litinin da aka tambayi sakataren yada labarai a fada white house sarah huckabee sanders kan matakin na rasha sai ta ce suna duba zaben da suke da shi kuma da zaran sun samu abin faɗa za su sanar waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta kakaba takunkumi a kan shugaban venezuela nicolas maduro saboda haramtaccen zaben sabuwar majalisa da aka yi wanda zai ba da damar sake rubuta sabon kundin tsarin mulkin kasar a halin da ake ciki an rufe duk kadarorin da maduro ya mallaka a nan amurka sa'annan an haramta wa amurkawa yin kowace irin hulɗar kasuwanci da shi a jiya litinin sakataren baitul malin amurka steven manushin ya sanar da wannan takunkumi a nan washington inda ya kira maduro a matsayin mai mulkin kama karya wanda yake watsi da ra'ayin 'yan venezuela a mako mai zuwa kasar peru za ta gudanar da wani taron ministocin harkokin kasashen waje na yankin latin america a birnin liman domin tattauna rikicin na venezuela a ƙarshe a lokacin da aka fara taron majalisar zartarwarsa na jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ba da tabbacin cewa za a magance barazanar da koriya ta arewa ke yi trump ya yi ta jaddada cewa amurka za ta yi maganin kore ta arewa bayan da wani dan jarida ya yi tambaye shi daga baya a yinin ranar an tambayi sakataren yada labaran fadar white house sarah huckabee sanders kan ko akwai zaɓin kaiwa kore ta arewa hari sai ta ce kamar yadda muka sha faɗa a baya a shugaban amurka ba zai bayyana matakin da zai ɗauka ba amma kuma kowane irin mataki na cikin zaɓinmu. mu labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kansiloli a karamar hukumar sandauna a jihar taraba sun gabatar da kudirin dakatar da shugaban hukumar mr john yeb biyo bayan bincike da aka gudanar a kan gano su wane ne suke cuna tashin hankali a yankin mambila wanda yake ci yake cinyewa Ga mu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. rayuka da dama ne masu kasalwanta ta sanadiyar rikicin na mambila ku ga dukiya da kuma dabbobin da aka kashe lamarin da ya jawo tafin alatsi ne daga ciki da mawajin jihar yayin da kotuni masu kungiyoyi suka magarzaya kotun duniya domin neman kadi to sai dai kuma wani sabon mataki na maido da zaman lafiya a wannan yanki na tsaunin mambila gwamnatin jihar taraba ta ko amince da dakatar da shugaban karamar hukumar sadauna mr john yap sakamakon zargin da ake masa na sakaci a rikicin da ya auku ba ko gabatun waka cika tashi da dukiyar al'umma tun farko ma dai sai da wasu kungiyoyi suka zargin cewa akwai hannun wasu 'yan siyasa a wannan rikici na mambila to sai dai ku da wannan ma ke faruwa kansilorin karamar hukumar sadauna sun ma gabatar da wani kudurin dakatar da shugaban karamar hukumar mr john yap kuma ba tare da wani jinkiri ba gwamnatin jihar ta amince da wannan dakatarwar inda ko aka rantsar da shugaban majalisar kansilolin karamar hukumar rabaran gwadu so a matsayin shugaban riko to ko shin kulliya za ta biya kudin sabulu da wannan dakatarwar da aka yi wa shugaban karamar hukumar ga dai ma ta bakin shugaban riko rabaran gwadu amma abin da yake ciki a kai mu samu kwantar hankali an so a dan dakatar kuma an dakatar ciyaman wanda da yana aiki saboda a samu fili a hada kai mutane duk manoma da wayanda suna kiwo a hada kai mu daya mu samu zaman lafiya a nan kasan da muna ce mambila plateau an dakatar da shi saboda a samu zaman lafiya tukuna yanzu haka wannan dakatar tuni ma ta soma jawo cece ce a jihar inda masana shari'a ke fa ganin akwai abun dubawa barista idris abdullahi jalo da cikin shugabannin kungiyoyin lauyoyin jihar Taraba ya ce kansilolin ba su da hurumin dakatar da shugaban karamar hukumar to amma ko suna da ikon tsige shi. Kansiloli ne suka zauna suka dakatar da ciyaman bisa wani dalili sannan banda vice chairman so babu dalilin da yasa ba za ba vice chairman ya rike ba. Da fadar su ba su da wani enough provision a constitution da ya covering affairs su does not matter does not mean su ba ba under federal system suke ba. therefore duk abin da ya faru da chairman yau is uh, din shi zama vegan automatically vice chairman ne ba sai an gaya wani ba automatically sai dai idan suspension din ko impeachment ya tafi da su duka wannan kuma leader zai dauka pending lokacin da sake zabe in impeachment ne kenan in kuma suspension din ne pending lokacin da za a yi lifting suspension ne a yanzu gwamnatin jihar ta ce za ta ci gaba da neman bakin zarin magance tashe-tashen hankulan da ake samu a jihar taraban inda ko kwamishinan yara labaran jihar honorable antony dan ke ma kira ne da ake kai zuciya nesa ina rokan al'ummar jihar taraba yan wana ina rokan su dan Allah yadda ake hura wutan wannan rikici a kai nan a dawo nan yana ba mu kunya Dan Allah yana bata ma gaban duniya ko Allah ma ba zai taba jin dadin mu ba duk da albarkatun da Allah ya bamu nan in ba mun yi hakuri da juna ba muna nan kamar uwa da uba da yanzu kamar ko a kowane iyali fa a taraba akwai ba za addinin nan guda biyu ba ba a rasa su a ciki ba. a taraba da kake gani nan man bilawa nawa ne musulmi Allah ka ya san yawan in ka shiga gidan bafulatani ne ba za ka rasa matan man bila wurin ba ya za a yi a ce ga yanwanka kanuwarka ko adanka ai wannan abun ya kamata mu ji tsoron Allah mu ya Honorable Anthony Ɗanburan kenan da ke ma zama kwamishinan yada labaran jihar Taraban Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz a jihar Bauchi kuwa wato shirin gwamnatin tarayya na taimakawa marasa karfi zai fara ba da kashin farko na taimako wanda mutanen da za su amfana da wannan taimakon za su kai dubu goma da ɗari bakwai wakilinmu abdul wahab muhammad na da ci gaban rahoton yadda rabon kudaden tallafi wa talakawa a jihar bauchi kenan yake gudana alhaji mansur mansoro shine mai tallafawa gwamnan jihar bauchi a wannan fannin ya yi mini bayani game da shirin da kuma fatan abin da ake son cimmawa. wannan kudade kamar yadda kuka buga ana biyan su ƙarƙashin wannan shiri ne da ake kira conditional cash transfer wanda gwamnatin tarayya ta ware kuɗi don taimaka ma gajiyayyu da ainihin marasa ƙarfi a jihar bauchi kimanin mutane dubu goma da ɗari bakwai ne ake ba su wannan kuɗi ana sa ran suna ajiye wani abu a gefe in sun gama sun ɗan tara wani kuɗin da za su fita daga cikin wannan talaucin hasashen da muke da shi in an kai ga kawo ƙarshen wannan shirin nan da shekaru biyu a jihar bauchi za ta amfana da kuɗi mafi karanci naira biliyan ɗaya da digo uku jami'i mai sa ido kan yadda ake aiwatar da shirin a jihohin najeriya muhammad jiya ya ziyarci jihar bauchi ga abin da ya ce yanzu da muka zo nan bauchi muna da yanzu muna da jihohi guda tara da muka fara a nanja muna kwara muna kogi muna oshun muna ekiti muna kuma ah, oyo muna borno tsarin da aka bi shine muna da list din da za mu a je a manna wayannan mutane kowa wanda suke cikin community din su je su duba wayannan su ne sun cancanta a basu in akwai wanda aka gan cikin a list din an ce ai gidan nan fa suna da wadata za a cire su target din government shine tallafawa na abinci yawancin mata ne suke girki shine yasa mata suka fi yawa waɗanda suke amfana daga shirin tallafin kuɗaɗen su ma sun tofa albarkacin bakinsu kamar haka. Ni sunana Aisha Muhammad. To, yau kan na samu goma ya'ya na marayu miji na ya rasu mukan sai mu je mu ci abinci da shi wancan kalmar aka ba mu azumin duk abinci muka saya muka ci ba gana cikin dubu goma nan da ake baki za ki iya dan ware wani abu ki dinga dan sana'a haka wanda zai dinga dan shigo miki taro sisi eh to sana'an kam ina dan kayan miya bushashe nakan yi dan bushashen kayan miya yau yanzu kuma da dan yan gyada ma shiga mukan dan auni gyada mu dafa muna sayarwa yawwa suna na maman zainab salamatu abdullahi mun yi munna mun yi farin ciki mun gode wa allah da allah ya kawo lokacin da damu san gwamnati tana yi da mu wannan dubu goma da aka bani ita zan je in yi jari da shi in allah ya samu albarka a ciki sai ka ga yawo kaka ya zama mun dubu ɗari to abin da zan je dan sana'a na cikin gida namu na mata matsan gida nake yi to dama kuma yana ciniki amma har da Allah rashin jari ci hada ni ci gaba da yi amma tunda na samu wannan kuɗin yau ina komawa he kasuwa sai kaulo gyada in zo in soya ta in yi karago da ita daga fadar bayan karbo kuma bocci local gamma Allah ya bani naira dubu goma alhamdulillah abubuwan da zan yi da shi dan sai abinci kuma zan zan matana ta kara jari da ta muna da yaya guda hudu kafin wani al'amari ya sauri bara nake yi yanzu ka bar yin baran kenan a ba zan ce na bari ba saboda yanayin bukatun na suna da yawa da na iyalai na duk auya na yake na mata na da yaya duk auya na yake Luhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya to madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar ba da na dogewa abin biya. Aljanna da Musa na garba gada ya I'm Allah madalla da fatan an shakata da wannan wakar yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku hiran wakilinmu sale shehu ashaka da shugaban wata kungiya mai kiran kanta konsen najeriya da ji adeyanju inda yake kira da suke kira da dakatar da shugaban kasa muhammad buhari saboda rashin lafiyarsa kamar yadda dokokin kasar suka yi tanadi ga hirar tasu sunana da ji yanzu ni ne convener na concern nigeria kungiya mai kare hakkin dan adam ba kasan da za a gan cewa shugaban kasa ya bar kasan har kwana casa'in me za a gyawa duk duniya yanzu ka ga abubuwan da cnn suke faɗa ana wa nigeria dariya cewa shugaban mu ya gudu a 'yan Najeriya ba dabbobi ba ne mun san abin da muke yi kuma mun san me yasa 'yan Najeriya suka zabe Buhari saboda sun zabe shi ne don sun san cewa zai yi gaskiya kuma zai fada musu gaskiya a kowane yoshi shi shugaban nan kamun ya tafi ya rubuta wasu ka biyo wasu banje shi ne yanzu mu kadashin shugaban kasa to baka ganin ya riga ya ɗauki wannan matakai ku kuna so ne ku dinga jawo kace na ce ba haka bane an yanzu shi professor Yemi Osinbajo ba shi da wani karfi ba shi da wani power na yin komai a kasan nan duk wanda suka tare da Buhari su har yanzu suke su ne suke rike kasan yanzu sun rike kasan kasan ba zai ci gaba ba amma wannan fa zargi ne kake wannan ba zargi bane ka je ka tambaye shi Osinbajo din ko yana da wani karfi lokacin da yake so yana da minista ba dole ne suka kira shi a london ma ya zo ya gan baba ba ka ga mutane da suke cikin azoro suke kullum suna cikin complain cewa yanzu kasan ba komi komi ya siya tun 1960 ana ganin shugaban kasa iri-iri a kasan nan. Ai, ai mutum da ba zai iya zo ya rike Najeriya ba saboda ba rashin lafiyan shi. Kasan nan ba zai ci gaba ba saboda shi baya jin lafiya. Na, na, na karshe abin da ya sa muke so mu yi wannan abin. In Buhari ya dage cewa dole ne sai ya ci gaba kuma ba zai dawo ya aikin shi ba. dole ne 'yan majalisa su cire shi su kafa kwamiti kamar da constitution ya ce eh to ne nake so na kai ka baka ganin cewa kamar kun yi azarwa biyu saboda majalisa ita ce ta da kuma majalisa ministoci ita su ne suke da ikon su kafa kwamiti da zai je bincika waɗannan abubuwa su san matakin da za su ɗauka kamar ku yanzu ku wuce gona da iri in za mu fara wannan abun za mu yi wa wasu bajo magana mu ce kun dai gan cewa 'yan Najeriya sun iya kai kokarin su. Tun lokacin da ke zuwa asibitin nan 'yan Najeriya ba su taba magana ba yanzu amma yanzu mun gaji dole ne ya kafa wannan kwamiti din. In bai kafa ba abubuwan da muke so mu fara da shi da shi Oshibanjo ai da akan Oshibanjo din ne za mu fara. Za mu gawa 'yan majalisa cewa su cire Oshibanjo. a saraki zai kafa kwamiti din na bincike lafiya eh, Buhari. In zai iya ci gaba sai a bari ya ci gaba in ba zai iya ci gaba sai a cire shi idan kuka fara wannan abin majalisa ta zo bata saurare ku ba wani kuma mataki za ku dauka yan Najeriya ba su ne suka zabe Buhari ba ba su ne suka zabe yan majalisa ba ba ku ga abin da ya faru a Libya ba a Egypt ba a ko ina ba 'yan Najeriya sun fi karfin Buhari, sun fi Buhari, sun fi Oshibajo, sun fi 'yan majalisar nan. In aka zabe ka, ba za ka yi abin da mutane suka zabe ka a kai ba za a cire ka ne. Za mu fara wani abun dole ne a saurare mu, dole ne kuma a yi abin da muke so, saboda mu ne muke zaɓe duk wanda suke a wurin 'yan majalisa. A gaida Sale Shehu Ashaka da bakunsa. Shugaban masu rajin ɓallewa daga Najeriya Namdi Kano ya ce ba za a gudanar da zaɓe a jihar anambra ba a babban zaɓen ƙasar da shekarar 2019 namdi kano ya yi wannan hurici ne a lokacin da yake ziyara a jihar anambra ɗin ga rahoton wakilin mu sule lamido rigimar da ta taso ta 'yan biyafara da wa'adin matasan arewacin najeriya da suka bayar na oktoba da matakan da aka ɗauka wajen ɗinke duk wata ɓaraka sa'annan kuma shugaban ƙungiyar nan da ke rajin ɓallewa daga najeriya wato masop mr inamdi kanu an bayar da shi beli a baya-bayan nan tare da shimfiɗa masa wasu ƙa'idodi zagayen da yake dai da ɗimbin jama'a da ke tururuwa masu sharhi kan al'amura na ganin cewa hakan ya isa ya haifar da matsala ga tsaron ƙasa ziyarar baya-bayan nan da musa inamdi kanu ya kai a jihar anambra kuma ya jaddada cewa ba za a yi zaɓe ba a jihar kuma ya je jihohin ibonyi imo inugu da jihar rivers inda ya jaddada cewa jihar rivers ita ce hidikwatar biyafara kuma dandazon mutanen da suka raka shi ranar juma'a da ta gabata har da ɗimbin jami'an tsaro kamar wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ta najeriya ɗaya daga cikin masu jawabi a wurin taron ya ce cewa ne muna farin ciki da kasancewa da jagoranmu Musa Inamdi Kanu a jihar Ribas kuma yana tunatar da mu cewar danyen man jihar Ribas na 'yan jihar Ribas ne kuma suke da ikonsa amma mu kuma muna goyon bayan ku domin kafa ƙasar Biafra da tarukan da ake yi dai suna faɗin Biafra Biafra kuma suna da tutoci a hannu. To wai shin an sasanta wannan magana ko kuma ana cikin rudani a ƙasar. Gama ra'ayin wasu 'yan ƙabilar ta Ibo. nwoke bụ nna ndị kalu na-asị biafra biafra biafra nwoke a nọ ọkwa nso n'ọbịa bụ n'ọ wannan yana cewa ne a cikin harshen ibo muna jiddada wannan zagaye da jagoran mu musa inamdi kanu ke yi kuma muna goyon bayansa domin kafa sabuwar ƙasa ta biyafara Shi kuwa wannan ya ce. Eh, what Nnamdi is doing well. The only thing problem. We, can do Ya ce sunana Chibozu abinda Imandi Kanu ke yi abu ne wanda ya kamata amma dai ba ma son abinda zai kawo tashin hankali kuma yana iya ci gaba da abinda yake yi saboda mu ba ma son a sake gudanar da yaƙi a ƙasar ta Najeriya muna goyon bayan Musa Inamdi Kanu ɗari bisa bisa ɗari amma wasu shugabannin yankin na kabilar Ibo ba sa goyon bayansa. they allow him to lead them. To ko meye dokar ƙasa ta ce dangane da wannan dambarwa? Barista Ma'azu Liman Yabo lauya ne mai zaman kansa a Najeriya kuma ya muna fashin baki a kai. Ita babban kotun da ke Abuja wadda mai shari'a Bidda Murtala Yako. Belin da ta bayar suwa ta gindan ya kusan sharuɗa guda goma. kuma ɗaya daga cikinsu haranta mishi irin wannan abu da yake aikatawa na tara mutane da mutum goma da kuma gangami na abin da yake kira tare da shi wanda yake shi ne musamman gurfanar da shi. To, kaga wannan karara ya keta laihe abin nan sharuɗan da aka ginda ya mishi na ba da shi beli. Sannan kuma manta, rukuni mahi nauyi da muni na na ƙasa shine ake zargin shi da shi. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamidu wato Sule Lamidu kenan. Yanzu waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma karfe uku kenan da minti 23 na dare a nan Washington. Yanzu ga sharhin jaridu na ƙasar jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito cewa ƙungiyoyin mata a karkarar gegime sun koka akan yadda hukumomin Nijar suka yi birs da makomar wasu mata da yara kimanin 39 waɗanda 'yan ta'adda suka sace a farkon watan Yulin shekarar 2017 a ƙauyen Ingalewa bayan sun hallaka mutane tara. Ƙosawa da wannan halayya ta ma'aikatan Nijar ya sa matan gegime kiran wani taron gangami wanne a yayinsa suka ce a iya sanin su a washe garin kwaruwar wannan al'amari an ɗan kwatanta bin sawun waɗanda suka yi wannan ɗanyen aiki ga shi an shafa makonni ba tare da jin ɗuriyar waɗanda aka sacan ba saboda haka suka yi kiran gwamnati ta farka daga barci intellectualite jaridar da republican ta ruwaito cewa ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa rsf ta karyatar da wani labarin da tashar talabijin mallakar gwamnatin Nijar ta bayar a ranar 23 ga watan Yuli, inda ta wallafa wani imel na karya da ke ambatar kungiyar da janye goyon bayan da take baiwa wani ɗan jarida Baba Alfa ɗan asalin ƙasar Mali da ke garkame a gidan yari. Kungiyar ta SF ta ce ƙage ne tashar Tele Sahel ta yi mata, sannan ta ƙara jaddada goyon bayanta ga wannan ɗan jarida. wanne ta ce an rufe shi ne saboda yadda yake sukar manufofin gwamnati saɓanin amfani da takardar haihuwa ta bogi da hukumomin nijar ke zarginsa da shi shin an gana ne tsakanin shugaban ƙasar nijar isu muhammadu da jagoran 'yan adawa hamma amadu ayar tambayar da jaridar lukanar amfiri ta aza kenan bayan wasu bayanan da ta samu a game da ziyarar da shugaban ya kai a ƙasar cote d'ivoire a makon jiya a cewarta wata majiya mai tushe ta bayyana mata cewa shugaban kasar ta nijar ne ya buƙaci alasan watara na cote d'ivoire ya tsara wata haɗuwa tsakaninsa da jagoran 'yan adawar ta nijar duk kuwa da cewa ba sa ga maciji da juna sai dai jaridar ta ƙara da cewa ba ta da tabbacin idan an yi wannan ganawar ko kuma a'a. mu cike sharhin da jaridar Lebanon da ke labari a kan wani artabun da ya faru a unguwar kirkisoyi da ke birnin Yamai, inda mazauna unguwar suka kona wata mota bayan da ta afkawa mutanen da ke shanya kayan sayarwa a bakin hanya. Direban motar da abokin tafiyarsa ma sun auna arziki domin in ba don jami'an tsaro sun shiga tsakani ba, to kam da sun sha dukan tsiya a hannun mazaunan kirkisoyi. waɗanda suka ce sun fara gajiya da yadda yara ƙanana ke ɗaukar mota cikin yanayin maye suna hallaka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba in ji lebanama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulabubu ne barma. Jama'a da fatan za a min afuwa da na kira wakilinmu Abubakar lamidu Sakwato da suna wato Sule lamidu Allah ya muna gafara baki da. Yanzu lokaci ne da za mu kawo saƙon da ku kuma kuka aiko mana. Salamu alaikum murai Amurka na abun didi bunza ina kira ga gwamnatin Najeriya akan matsalar raba kasar nan da 'yan biya ka yi tuntuni ya kamata a kalli abin nan ta fuska biyu ha. Maganar da ya matasan arewa suka yi na cewa sun ba ibo wa'adi su bar yankin arewacin Najeriya a san suwa a tushen magana gusali eh, biyafra nan an yi shekara yau shekara hamsin da aka yi yakin biyafara kuma mutanen kudu yabo sun suka tadda ga kayan bai sannan yanzu ga akwai yan da ya daɗe yana ikirari ya daɗe yana ikirari a ba su yanke su a zo a raba ƙasa suna da makamai suna da mi saboda haka magana na farko majalisar Najeriya ta kalli abin nan da irin basira shugabannin ƙasar shugaban ƙasar Najeriya ta kalli abin nan da basira sarakunan Najeriya muna buƙatar su kalli abin nan da basira ba komi na ba mutanen kurka cewa a zo a raba ƙasa saboda sun fahimci manyan arewacin Najeriya ba su rasa matasan su ba ba su wa matasan su tubali ba mai inganci ba su ba mu ilimi ingantacce ba ba su ba ba su yi muna wani abu wanda zai kyautata rayuwar mu ba nan gaba ba aza mu ga kasuwanci ba aza mu duk da noman da muka ikirari ba ba aza mu gare ba jiha ashirin ko goma sha tara da gare mu na arewacin Najeriya babu wani tubali da suka yi na yau a tuwo a raba arewa yan arewacin Najeriya su zauna da su imma kansu babu shi saboda haka mu ƙara ganowa cewa mutanen nan sun yi mu shiri wallahi sun yi mu shiri saboda haka a je a zauna da su a ga an mahita idan ya kamata ya kai koli sai an raba kasa ga araba kowa ya wari yankin sa mu ko mu mai da hankalin mu mu shiga cikin mu yi karatun tana su mu raya yankin mu mazan mu da matan mu kananan mu to yanzu kuma ga labarai a takaice 'yan sanda a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun tsare masu zanga-zanga sama da ɗari a birane daban-daban na ƙasar bayan da suka yi kiran a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙarshen shekarar nan an yi zanga-zangar ne a kinshasa babban birnin ƙasar da birnin goma da ke gabashi da wasu birane ƙasa da dama waɗanda suka shaida lamarin a goma sun ce 'yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar yayin da a kinshasa ƙungiyoyin manema labarai suka ce an tsare 'yan jarida da dama nan ɗan wani lokaci yayin da aiki da sakon twitter cewa babu wani hargitsi da ke faruwa a fadar white house shugaban amurka donald trump ya nada janar john kelly mai ritaya wanda mutum ne da baya amincewa da rainin wayo a matsayin shugaban ma'aikatan fadar ta white house to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryen na wannan lokacin hantsi sai kuma an jima da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da kuma wacce wato injiniyan ta wannan safiya malama zainab babai a kuma ne ke sallama da ku a huta lafiya.